duk wanda ya gulu ya ɗaukaka matsayin ali ya zuwa ubangijiyantaka ko annabta a wurin mu kafiri ne na jafa haka yake duk a fatawan malamanmu ɗauko littafin kowanne na yanzu wanda yake dare ko wanda ya gabata zai ce maka duk wanda ya ɗaga matsayin ali ya ce masu ubangiji ko annabi kafiri ne kuma na jasa ne kuma duk abin da yake ya shafi musulunci ba a yi shi to amma ga tambaya yanzu zancen da muke akwai shi'a sun kai kimanin miliyan 500 ina tambaya kai a saninka da duniyan nan in ka san duniya ko da ke yanzu duniya ma tana da sauƙin fahimta tana da sauƙin fahimta don ga ainihin hanyoyin sadarwa daban-daban kuma hanyar sufuri daban-daban tafiya ma na da sauri kana iya bugawa sai mu ce maka kai yanzu asalin ka da kan buɗe baki kana wa'annan maganganu kai ka taɓa ganin wani wanda yake itikadin ubangiji ta kan ayi ina tambaya ka taɓa gani tsakaninka da Allah sai ce maka ya karanta ne a littafi kuma littafin wani ne ya rubuta haka nan ake yin abin ka gani a takarda a ne yanzu akwai masu biliyoyi ka gansu tambaya ne ka gansu da idanunka to ka taba in akwai su a wani gari akwai su da masallaci da malamai ko za akwai firka firka daban-daban yanzu aka koma anan ma akwai wasu ba za a ce musu firka ba ma akwai wadansu mutane wanda suke gungun wasu mutane suna ɗin suna maganganu amma ana iya sanin su kamar wasu akwai su anan ƙasa ana cin su wai 'yan tabarau to wani sun san da yan tabarma suke suna kala irin akwai wanda suna ce aiki mutane suke ce musu yan kalakatu a nan kasan ko mutane suke ce musu ba su aka kiran kansu ba an da a ce maka wannan ina suke ke da zaka ce je ka wuri kaza ga suna ko ma ka nuna mini su ko da ke ba littafi suke rubuta ba kuma eh, ba za a kira su firka ba amma ko yan hakika wanda kuke kiran kansu hakan to amma ka ce min ka san inda gullat suke sai ka ce min a ina suke a syria ko a lebanon ko a ko a turkiya kuma kai ka gansu ka ga masallacinsu ka ji kuma suna faɗa maka haka nan ko kana ko akwai su da malamai mu kamar yadda ake da waɗansu mutane a nan gungu mutane jahilai su waɗansu maganganu akwai ana iya samun irin wannan amma bai ba su kai musu ta wanda za a ce musu firka ba ana iya samun suna maganganu wanda suke su ba malamai bane ba kuma rubutu ma suke ba kuma wannan akwai su a ko'ina za ka same su kamar a daban akwai wasu daruzawa kamar kabila ce ba za a ce mashi addini wasu sun ce ba a shiga kuma ba in an fita kuma an tafi ke kuma sai dai a haife ka a ciki kuma da wasu abubuwa wani kamar al'adunsu ne amma su wasu mu ba mukan yi wahutar mu ce masa so sunni ne ba amma akwai wasu masu wani ake ransu wasu alawiyawa galibansu suna kamun kifi a gefen ruwa ana samun su da yawa a turkiya ba karatu suka yi ba za ka su ma suna da wa'insu itikadodi daban-daban suna wa'insu kalamai daban-daban amma ba wanda zai rubuta littafi ya ce mana wannan firka ce da take da wani zaunan nan abu amma muna akwai firka da muka ɗauka a matsayin firka saboda mene su sun rubuta ra'ayoyinsu suna da alam ɗinsu da malaman su fitattu da suke da ra'ayi irin wannan kuma akwai masu bin irin wannan ra'ayi to wannan muna aiki masu firka kaza sun ce kara